kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma za mu yi magana ne akan sauya launin fata wato abin da aka fi sani da bleaching. Haka yake zara masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki mata don tattaunawa a kan wannan batu. Daga bisani kuma za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. da filin tattaunawar mu a Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baƙi zauren tattaunawar mu Binta gareki. ki. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a zaura bana yau da gobe. Yau muna tare da baki na wanda za mu tattauna da su akan a mai da tsohuwa yarinya yawa ko kwaskwarima mm. wato takaice dai muna magana ne akan sake launin fatan jiki fata don konawa ne konawa ne ko eh, malama eh inda mata yanzu musamman in mata mu hatta matan aure suka ranja a kan maganan wai sake fata wai daga kowane kana da yake cikin cikin zama jajawar kama mm. ko sai ko karas mm. zan zama baturiya um, kuma ki ga dai mutum wai ko ne ma sani ba ma san idan su baya buɗe ne ko kuma saboda su ma kiran da suke cewa mace wata fararen komai ya ce suna so ta ba yan mata a ciki hari wato babu yan mata eh, babu yan mata ta girma kowa ya girma kowa ita farar mace kuma ko da ya san na mai eh, ya ce komai ya ce mashi yana so farar mace shi ne ta kyan ban mata mata duka kirarin da mazan ke yi kenan amma hmm. su su yan matan ba shi za su duba ba sai su duba lafiyarsu da kuma to wai ma tun farko ma eh. me kuke ganin ke kawo ya wai yanzu ya zama kamar ruwan da da kaɗan ne ko su na fuska ko su ɗanyi na hannu na yanzu da gaba yanzu gaba ɗaya ne ko ai allura ko su sha abu Allah malama na ji cikin tsoro kina son kin magana a kai abin da yake kawo irin wannan a sami iyaye masu son duniya masu son iyayensu 'ya'yansu a ce su sun aure wani to wasu ai buri yake sa su ba ƴaƴansu su fara wannan shafa shafan suna ganin idan ba su shafa shafa ba eh ba za su yi tauraruwar wasu ba za su hasa ba. Wata sai sake suna fara sannan mai kuɗi zai zo. Eh, eh su sun manta da Allah sai shafa shafa ne zai sa a kalli yarsa a ce tana da kyau tana da kwarji. shi mai kuɗin shi bai auren bakar mace ne shi sai ba. Ka kin sa yawanci ba na sa faran mace. Ra'ayi wani kuma ɗan mata ba za su gani ba ra'ayi ne da maza. Wani ko da kuɗi kika haɗa shi zai ce miki zai san bakar mace. Wani shi ma bakan mutum yake so akwai namiji da zai ce shi baka yake so to sai da yan mata su yanzu sun riga sun idan su ya rufe ba su jin kira sun yi nisa ba su bada yadda Allah ya yi tsarin su ba wa duk mace da ta tsaya inda Allah ya mata tsarin da za ta ga yanayin ta mata ke uwa ke uwa ba ki a tunanin yarki za ta fara haihuwa da me za ta fara da haihuwa da kanta ne da operation ne haka wankan mu na je to yana da matsala kenan ko a yana da matsala mana tunda duk yayin da kika bar fatar ki to aikin raunana kamar ke yanzu ba baka ce ba ki abilicin daidai hasken ki Allah ya bar miki sai na samu na dauke ki da mari sai dai ki ji zafi ko kuma ki ci shaidar yatsu sun fito zuwa an jima kuma ya dauke amma nan mai bilicin din in kan na mare ta ya maru mm. wannan yatsun na sai sun zame mata tabu kafin su zo su washe sai ta nemi wani magani nan da ta dinga kogawa tukunna ya tafi daidai da fatar ta don gurin zai zama baki ya dawo irin jikinta na da da ta bata eh to ke ba ki sani ba aiki za ta fara haihuwa da kanta da kanta ba za ta fara ba da kanta wala Allah wani rayuwa wani abu zai zo ya samu ko hatsari ko kuna ko wata dai kaddara ta faɗa mata duk baki sani ba san ke ma da kanki kika faɗa kiran kasuwa suke na miji ne dan maiko Ya'u ni a gani na ba sai kai bleach ne miji ne maiko sai zo ko ai zan ne yanzu an ce ruwa da sanarawa eh to ai shi maiko ba wani abu bane ba wanda kirkadi ne na banza kai a kullum kana neman dacewa ne da miji inda yan matan za su gani haka to kai bleaching da baka yi bleaching ba Allah ya baka dacewa za ka samu miji na gari bleaching ma wani abu ne wanda na lokaci kalilan ne zaki haska fem nan gaba zaki ga abu bleaching na zama miki illa to duk sama abin da ya fi damu na hmm. ita wannan wanda ta sha allurai da sauran sun ta tashi haihuwa ya sha haihuwa miki ta yawa mijin ta yawa kiran haka ne to ya na kama ta yaudarar kai shi ake yi malama sannan shekaran jiya wacce ne na ga ana tallan wani ruwa na bilicin wata mata na advertising din shi hmm. a media tana tallasta gaba ɗaya hankali na na tsorata ba sun wanka ne zaki shiga ruwa ne zaki shiga har wuyan ki haka mm-hmm. idan kika shiga kika yi minti uku ko biyu inda kika san kina sabe mm-hmm. kamar zaki wanke wake haka wallahi haka fata kike saba kamar dai mu dan adam za a hada shi da sabon maciji eh. haka jikin ki zai dinga sabiya kamar sabon maciji sai ki burje. eh tana si si si tana dinzawa da jaka inda za san da illa da ko take duba jiki take abin taba jiki haka yake filin yake barewa sai kika fito dodar wato fata da farko an kashe ta mm. an riga an kashe ta kawai kamar saba haka jikinki ana murjewa yana fita sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai dan Allah mata duk wannan abin dan wa muke yi wai dan namiji da to wai ce daya namijin kila da zaki zo ki mawa kila shi bare iya baki kuɗin wannan man da kike shafawa ba rayuwa ta ramana to kin ga daga nan ma wata matsala ta auku to wai mu da kina so ki shafa mai kila kina gida kina yan matanci za ki iya saboda bilicin ko zaki ki karkashe ma fatar ki dubu talatin ko dubu hamsin kuma ke ba yar kowa ba hmm. ba ki aikin komai hmm. buri kawai kika dora wannan ya zo ya ga kin haska ya baki wannan ya zo ya ga kin haska ya baki kila cokali uwarki bata tanada na auren ki ba hmm. amma burin ki ki shafa mai na dubu hamsin ko na dubu ɗari. Kuma ga maman kaman bayan ta kunya tukunya baba ma haka kaman ne. Mm. duk baki baki gode ma Allah da fatar da Allah ya mata suka dauka ta ba fara ba ce ba ta yi ba. To ina ganin kila dai hada yaudaran maza ne kila mazan ne suka ingiza matan kenan. maza ba su da na nuna cewa abin da take so Amma ko ba duka ra'ayin maza ne suke a ingiza da bleaching din ba dan wani zai ga mai bleaching din goma. ba zai kalli mai bilicin ba sai je ɗauko wata baka wadda wata ne bilicin ɗin in ba ta da lafiyayyen jari ta kamata sa da ita ba yana taɓa lafiyar su ne a wanda wata inda kika san ta goga ta fannuwa an ta zo kusa da ke za ki ji tana wari abin da suke amfani kamar irin busu ya fara balagan nan haka za ki ji tana wari tana karni in ya fara da farko za haka za ki ji tana yi ba ta sha'awa tana ganin kwalliyar eh ke ma kice to ni ma bari dauki wannan tabi'a wanda ba tabi'a arziki bane ba to ta kuma daga nan mm. wannan bilicin din wasu na sa a yi musu fassara su karuwai ya'yan banza eh. mazinata eh. wane ne wannan bilicin din ba fassarar da bai sa a maya wato yana rage wa mace mutunci yana rage wa mace mutunci a hankali ne ba za ta sani ba a hankali ne ba za ta sani ba zai koma miki ruwan yan bariki akwai wanda kika shafa ba ki abin da mutane kina jin daga sama ba fahimtar din ya aje ki a benci sannan za ki fuskanci ina rayuwar ki ta dusa ke kin gama yi ne kina so ki samu miji to mijin kuma bai samu ba ba abu bane mai kyau ya zama ruwan daga gama duniya ai a gaban uwarta ma ga kare duniya wanda suka fita duniya shin a lokacin ma daga fuska ne da hannu da kafa cikin su to za ce wa ana sha ni yanzu ba ni na gama gaya miki na ruwa da na gani ra'ayi da aini ba da ido na na gani ana talla mace ta shiga tana saba kamar kaza wai to ni duk da kuke kun taba ganin mazajen nan gaje kudin ma suna shi za su tafiyar da komai nasu ko samarin ko wanda suka yi aure suna so su kara kun taba ganin wani yaro a maza ma na yi suna yin bilishi suna yi suna suka yi shafe shafe mm. amma na matan yayi na matan yayi yawa amma maza ma na bu na shafa shafa dan na ga ko a aure yake ganin miji kamar ba an daka gawayi mm. an shafa bai saboda shi ba zai sama da banye mm. amma ko macen nan kokar eh, kamar tumatir So ba yana da nera naira ba abu ne saboda haka shi shi wancan yana da kala kenan a shi to ai san da kina da hatimin nasara ai ba wani abu duk iya munin namiji ai za a aure shi wani shi kuma namiji zai ce la in yi auren kyakkyawan mace bai yi ba mm. saboda ka a ɗaukan mai magana amma idan ya auri mummunan mace ba ruwan shi da za a mai ladabi da biyayya za a mai da ba ma ladabi da biyayya ba hankali shi zai fi kwanciya eh, wani yana da kishi ko yaya mace mai kyau ta fita zai ta zarginta wani yana da zargi a rai to yanzu misali idan aka hada ki da wanda take wannan shafe shafen tunda na ga har matan aure tana cikin gida miji ya aure ki bala ya san kalan ki ya san asalin ki wai amma kuma yanzu sai a fara wani bariki ana shafe shafe mm. mace shiga ta kwaile ke ne ki ma rasa ina daidai hancin da yake ina daidai bakin yake ita a bude miki hakora ki ita a tunaninta mm. tunda tana gani ne biyu. kisa akwai mata masu ɗaukan wayan miji duk minti biyar idan ya shiga bayi sai an caja waya baby tana ganin hotunan wasu irin matan da yake yana mu'amala da su ita ma to dai shi yake ruɗa shi ita ma ba ta fara ta eh, wanke jiki ta gani to yanzu da za a ta samu ki su ke malama dukan ku aka ta samu ku wa'annan matan a gaba aka ce da Allah ku musu nasiha ko dai ku ba su goyon bayan abin da suke yi ko kuma ku ja musu kudi akan hadarin da ke ciki da me ne za ku bayan bayar sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau binta bata yi nisa ba ga ci gaban wannan tattaunawar. To yanzu da za a ta samu ke su ke malama dukan ku aka ta samu ku wa'annan matan a gaba aka ce da Allah ku musu nasiha ko dai ku ba su goyon bayan abin da suke yi ko kuma ku ja musu kunni akan hadarin da ke ciki da mene ne za ku iya gaya musu. Eh za ka iya gaya musu gaskiya ita wannan bulletin ba abu ne mai kyau ba. Wanda abin da suke ta suna tunanin cewa in ba sun yi bilicin ba mazan nan ba za su so su ba maganin ba haka yake ba. Ainihin ga kudin na baki da kuɗin da za ki yi. Ah, ba haka ai ban ma da ra'ayin shi ba haka ba ne abin da yake so su gani na sha ganin za ki ga namijin ga 'yan matan da suka yi bilicin din ya ketare ya je wacce ba ta yi bilicin ba saboda mazan su ma sun san bilicin yanzu. Mm. Sun san mace fara sun san mace mai bilicin saboda ba ma kala ɗaya ba ne. Mun gabar jikinka yadda Allah ya yi maka ya fi wani ka sa wani mai domin ka wanke shi in kika wanke ma kwana biyu ba masu jin kunya ne ni koya ne in aka yi auren bayan ba mu kuma a zo a canza kana wanda ba za ki mai da kai yadda kika fara farko ba tun eh, sai kin ba hada sai kin lalace <laughs> ki kura je ki bata fuskar ki to ni dai shawara ta da zan ba masu bulicin din nan wannan bulicin din ba abun arziki bane ba zai kai su jin tsira ba to idan ana ganin hajjia shi tana son ai bulicin din nan ko a eh. a ni ba na so ai bulicin mm-hmm. amma wata ke baki santa ba baki san yaya hasken ta yake ba baki sani ba ai bulicin din ma kamar yadda kike gani mataki mataki ne kudi kudi ne to yanzu akwai man da idan na shafa ba zai taɓa nuna ina bleaching ba ba haske na ba ne. kamar tun asalin ki? Eh asali na haka nake ba irin dabar dabar dabar ba ba zai ya tuna ba su dabar ba gabobi na ba su mm. sambal zai tafi da ni babu to namiji bai san ki ba a budurwarki kawai ya ganki mm. ya ce yana san ki wani zai dauka ai wallahi hutu ne kaza kaza ba zai gane ba sai idan zama yayi zama wani kuma kwayoyi suke haɗiya. ba wai shafa shi suke yi ba kwayoyi ne suke haɗiya su sha to ya za a ki gane tana bulicin ke dai wannan abu sai dai mu ce Allah ya sa mu dace su gane yana da illa su daina duk da yake dai ban tabi likita ba tukuna amma ina tabbatar da koda magani ma aka sha na wanda aka rubuta asibiti aka ce akwai ah, side effect wato akwai wani abin da zai iya biyo baya misali idan mai karbe ko nama. wannan ma ba za a rasa nasaban cewa yana iya kawo kamar yadda nake ji an ce na kawo ma kansa wato ciwon daji na fata da sauransu ko ciwo ma kika ji yanzu a misali a ce za a yi miki dinki jijjikinki ya saki wata ba wahala za ki sha ba irin shi ne za ki ci ana yi an yanki cinye ki an manna saboda nan ta riga ta Ta yanzu ne na lura nan ne da wani har cinye shi ma a mashi bilicin ito ai misali ai akwai inda bilicin din ya fi karfi misali mm. za ki ji ana cewa sai an yanki nan ɗinki an haɗa da nan mm. sai an yi tesis a sun yi identifying ɗin wacce ce mai ƙarfi eh. wacce ce ta fi saki oh. to mai ƙarfin ka a yi yanka yawwa kana zama zaman ka ka a kanka bala'i ita kuma wata uwar da kanta wallahi ita take sai mai 'ya'ya da kanta akwai wani abu kuma mm. matan ma da suke fara da su fara ce ba amma ba ta dogara ta ba zan dai fari ne na Allah da annabi irin na yan Afirka ƴan gasa ta rana ƴan gasa ta eh ta yan sake ko wanne kyau ma za ki gani tun da farin fara mace ne na Afirka da ki gashi mai kyau shi ba dar din nan ba to ita ma wai wata tsira ba ita ma wai sai ta yi ta yi dar me ke kawo wannan masifa ne dan yayin da nake gani ma kamar ba mata bakake ba an fa sai an fara irgawa saboda yanda yawan ina zuwa yanzu kamar ni yanzu layi na ni ina yin gyaran jiki na gyara ma amari gyaran jiki kuke da a'a goya masa baya kenan a'a ba maganan goya baya ne wannan wannan zaki ne dan mijinki duk wani datti muke bukata na fatar ki ya fita ba wai bilicin ba wannan ba wani abu bane dulka ne na mu samu su lalle duk wani kayan gargajiya da kika sani mm. mai gyara fata mu da shi muke amfani to amma yanzu ki ji wasu masu dilka wasu bace da kaba za ki ji an ce fari kike so ki kuma suna da wannan eh, kalaki kalaki kike so ki kamar ni yanzu in zan yi in kika ce kina so tunda ba ni na sake ba eh. zan miki in dodar kike so ki dawo iya kuɗi iya shagalin ki duk yawa to amma ne tsakani da Allah in kin tambaye ni zan nuna miki idan kika yi na gargajiyan nan ya ku ba da ma'ana kin fi kyau hmm. wannan da zaki na kwana biyu ne kin zo kin yi fawo kowa ya ganki dangin miji an wa an ganki da haske mm. kwana biyu kuma an zo ɗakin ki ba ci gaba shi kai ba babu kwai ne da shinda da kaza kila shi yasa muke ai magana kwai da kaza bane mm. duk abin da kika yi domin Allah ya fi kyau kuma amarya ita darajar nan da Allah ya bata ko yaya take fa sai ta yi kyau rana to yanzu dai a matsayin ki ne ita wanda kike riga ki kware fannin ki ne gyaran jikin mace mm. kuma kina ganin matan da waɗanda suke dodarewa da waɗanda suke barin kansu a yanda Allah ya yi su eh wata ma ba ta ma son mata ta je ta yi dilka da waye din mm. ta yi da yadda take mm. ba ta rarruka kawai muke musu mu turara eh. musu kaya ba ta ganin wannan abin yana baya rasa nasaba da wani abu da bature ke cewa self confidence wato ta yadda da kanta mm. yadda da kai da cewa eh ni yanda Allah na haka nake so kaina bana koyi da wani ko rena kaina ai shi aka ce miki baki ji malama aka ce miki ra'ayin riga idan mutum ya zo da ra'ayin shi ai kai ba za ka ce mishi ba haka ba. amma kuna iya bashi shawara ai. Eh za ki bashi shawara amma idan bai bai so ba sai ki mai shi abin da yake so. Ai shi wani yana ganin in yana da kuɗi yana da komai. Kawai za ki mata za ta canza wuri. to kin ga ce kuma opportunity ya zo miki kina nema ai kin ga ba za ki ce a ba za a ra'ayinki mm. wanda kika ga sun fi miki kyau ki ni tsakanina da Allah wanda zaki natural shine ya fi mun kyau mutum ya bar kalarsa ya bar kalarsa yadda yake amma a yi miki gyara ai gyaran jiki kin fi kyau kuma yanzu magana ma in aka duba farnin addini aka duba matsayin shi wannan bulletin ci mm. ba abu ne mai kyau ba wanda shi bleaching din nan illolin shi da yake da shi shi sa Allah ya hana ai bleaching din nan shi wannan bleaching din matsalolin shi ma kin ga na daya za ka yi bleaching din fuskan ka ya tattamuke ya tattamuke ya koma kamar tsoho an dai sake halitta na sake halitta wanda abin da Allah ya haramta wanda in yau ga kike a ce ke sa'a ta ce kuma ke yaya ta ce ni kanwanki ce ke da kike a yayata sai ki gani da nake bleaching din nan ke ba kya yi misali sai ki ga ke kin ma kyau da kwani eh. sai ki ga an gani masa sai ki na ai sai a ce ai na haife ki ma wato saboda na kashe fatan na kashe shi wato wani abu ne wanda zaki kyau fini wani zamani wani lokaci kaɗan wanda ba zai dade ba shi yasa tun farko da irin wayan abun Allah yake haramta mana su mu kuma a yanzu mun kasance masu rufe ido da abin da ya zama haram mu dai me za mu samu mu ga mun yi kyau a lokaci kalilan haka shi yasa duk muke sa a biya wa zuciya bukata biya zuciya bukata an ga saurayi ai na yi haske wani kuma duk cikin hasken da naki ya gano sun fannan naki da yake kike boyewa wanda ma kika sa kanki dan ba kike boyewa ba ki da shi saboda yin bulletin din kin ɗauka kin sa kanki shi yasa da abin da ya zama haramun a bashi wannan ambilicin a addinin haramun ne ka bar fanka a inda Allah sai a zauna lafiya wasu in suka je sai a nuna musu ai ba bilicin ba ne za su dan washe ne mm. wasu a gyaran baya ake cewa gaba ɗaya bilicin bilicin ne wanda ta zai mai da kusan wanda zai sake ya halittar zama bai gaba ɗaya abu ne kuma nake ganin idan da Allah yana son ya yi a fara kuma ya dace da ke fara da ya yi ki shi kana fara da ya dace da ita sai zama baka mm. ko a can cikin suno take ma gaba daya a nan ne tsakiyar sa yake mm. sallah mai ita baka kuma ta rayu baka yana halitta in kin lura Allah ya yi mana halitta ne daidai da inda muke da zama da ya balarabe yin shi a inda yake da ranar da sauransu yi ta da dogon gashin da da sauransu mm. kuma kika lura kila sai ana ta da faɗa don za ga laraba suna da mata da faɗaɗa indiyawa ma wannan sani suna da zafi ita ba baturiya sai da wata ɗanyi ɗanyi misali ita ma ya dace da nata wurin ne mu muna da zafin rana inda za a yi mu a farare ko ɗaya muke mu zama wani iri mu sai ya mana fatan da ya daidai da wannan ranar da yake saukowa muna jin ana lura muna mutum zai gane muna lura duk za mu kuma ɗaya muna lura duk halittar da Allah ya miki ai shi ya sani in mu mun da ya miki kuma da abin da ya daidai ne mm. muna muna fatan um, inda mata suka gane cewa kuskure ne a da gyara kuskuren su sannan da Allah akwai wata magana da nake so in ma iyaye mata da iyaye maza mm-hmm. a maimakon idan kika ga dan wane a bisa amana makoci ne ko dan uwa kika kawo kara kika nuna mai abin da dan shi yake yi bai dace ba mm-hmm. a maimakon in zai mai fada ya mai fada a bisa daidai abin da kika zo kika gaya mai to sai ya zo ya ce ai wane ya ce kin yi kaza kin yi kaza lokaci kaza kin ga wannan ba daidai ba ba a sa tattaku ba kuma ba a ci wannan din sai ya dauke ki ya rike a zuciya ya sa miki kiyayya a matsayin kin zama abokin gaba dan Allah iyaye mata da maza ina roƙo ko ƙara ɗanku aka kawo muku to kada ku nuna wane ne wani eh, ga wani abu da yake yi mara kyau wane ya zo ya to wani kuma bai dauka a haka dan Allah dan annabi iyaye mata da maza ina roƙon ku san yadda za a yi ku dinga ma 'ya'yanku faɗan tarbiyya kuma duk wanda ya kawo muku ƙara masoyin ku ne wani kuma makiyin su ne. Allah she called. sake saduwa da ku a cikin shirin mu na kwalam da makulashe a bangaren mu na yau da gobe. Kamar yadda muka alƙawarta muku makon da ya wuce cewa za mu gabatar muku da faten dankali ne ko in ce farfesun dankali wanda ya kunshi abubuwa masu ƙayatarwa da baki ke son ci. a yau ma muna tare da malama hawa inda za ta gabatar mana da abubuwan da ake bukata yadda ake sarrafawa kuma da yadda za mu kwashe wannan girki malama hawa barka da zuwa yawwa barka da salamu alaikum shi wannan farfesun dankalin yadda ake yin shi zaki samu dankalin ki na turawa ki fere a wasu suna raba dankalin bibbiyu amma ni idan zan yi a gidana na bana raba wato wallan sa haka nake barin shi guda guda dankalin mm-hmm. yawwa zaki samu dankalin ki ki fere ki aji wanke ki aji shi a gefe abu abubuwan da ake bukata dankali um, um, tattasai da atarugu tafarnuwa kanumfari citta magi gishiri bori time hanta wani abubuwan ɗanɗano ɗin eh su ake bukata mm. so idan kika fere dankalin ki kika ajiye kin yi blandin ɗin tattasan da atarugu da albasa ɗan daidai kin ajiye a gefe idan kika zo ki samu man gyaɗan ki dan daidaita madaidaici ki soya wannan kayan miyan da man gyaɗa already dama za a iya jajjagawa za a iya za a iya markaɗawa amma kuma ka a cika mishi ruwa wurin markaɗe because ana buƙatar a ɗan dinga ganin kayan miya. sama sama kenan. wa sama sama. To babu kayan lambu a ciki. Akwai kayan lambu. Hmm. Akwai kabeji, hmm. akwai carrot, akwai eh, green beans, akwai peas yawwa to idan kika soya kayan miyan ki already da ma riga kin tafasa hantan ki hmm. kin yayyanka shi sannan kuma sai kin fara tafasa carrot ɗinki da green beans ɗinki da peas ɗinki da baking powder. saboda kolo din shi an rage mishi karfi sannan ke bodin da zaki sake tafasa shi zai baki shi zai tsaya shi zai sa su tsaya da ainihin kolo din su da zai fito a cikin farfesun kin gane hmm. ba za su canja kolo ba idan sun juta ko sun haɗu da wani kala kin gane hmm. yau wato kin riga kin tafasa su kin dan rage musu karfi kuma za su tsaya a kolo din su kolo zai baki kolo din da kike so suna gefe so zaki dan sa mai dan kike so kayan miyan ki ki zaba musu ki zaba raba abubuwan ɗanɗanan nan su magi kori garlic da dai sauransu da dai abubuwan da ke soyawa eh ki zazzaba idan ya dan soyu sai ki dan daidaita ruwa in kika daidaita ruwa ki dan rufe tukunya ki ki bari idan ya dan tafasa ki bude sai ki zuba dankalin nan idan dankalin ya dan fara rage karfi ya fara dahuwa sai ki ɗibo sai ki zo ki samu sai ki zo ki ɗauki wannan hantan ki zuba dama hantan already a tafashe yake ya riga ya bude ya ma da hu sai ki zuba wata wata ajiye ruwan san wato wurin sa ruwan san wato nan mm. ne akan samu matsala eh. ta yaya mace za ta gane cewa da yawa za ta sa ko kaɗan za ta sa a irin wannan girki Tun san kowace mace idan za ta fefe soup da yadda take son ya kasance ruwan shi yadda yake take mm. amma kuma aikin san dankali dai ba a cika mishi ruwa saboda baya bukatar baya bukatar ruwa sosai yawa so da dankalin nan ya dauko da ruwa zaki dauko tafashashen hantan ki zuba a ciki ki dauko um, kayan lambun nan su da na ce a tafasa a ajiye ki hada ki zuba a ciki kin gane mm. sai ki kara mayarwa yau sannan kuma wata albasan bayan albasan da zaki sa a cikin kayan markaɗen da zaki so kayan miya mm. zaki yanka wata albasa kuma ki wanke ki ajiye shi a gefe to shi zaki hada ki zuba shi hada da wa'annan su green beans din mm. kin gane yawwa da karas sai ki mayar da tukunya ki ki rufe ki dan bashi mantana lokacin da kika kika daidaiciya da sannan kuma pepe soup din ruwan ya miki yadda kike so yawwa mm, ya tsaya yadda kike so to sai ki sauke an kammala gafe su din dankali eh bangaren dama akwai eh akwai shi abincin ainihi wato dankali ga daɗi sannan ga ruwa ruwa eh. ko bai da lafiya eh. wannan abincin da ya kamata a ci an yi mara lafiya ko tsoho sosai eh ko mai diabetes na yawa eh zai iya ci to ma sauraro a cikin an gwada akan san na kwarai wanda ya ji ɗanɗano ya masa daɗi yana iya yana iya ziyartar shafin mu domin ba da gudunmawansa akan akan yadda ya samu wannan girki. jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattayar gabatar da shirin zahra aminu fage sai daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya. Brown. What